al'ummar garin tanit sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga inda suka nuna fushinsu game da matsalar wutar lantarki da ke ci musu tuwo a kwarya tun yau ba masu zanga-zangar sun isa fadar shugaban gundumar tanit din inda makaddashin shi ya karbe su ya kuma saurare su Mustapha Adam ɗaya daga waɗanda suka gudanar da zanga-zangar ya yi ƙarin haske yayin da na kiraye shi ta waya. Duka hadda na ƙauyuka na kusa-kusa duka al'umma sun halarta saboda duka tare ne ake shan wahala rishin wutan lantarki a wannan eh, eh, da garin da na samu yau ya kai alal misali shekara takwas ana cikin wannan matsala wanda matsalar nan ta ki ci ta ki cinyewa an yi kwamiti na zartijawa ya yi ya iske shugaban kasa da sunan cewa shugaban kasa namu ne na nan Kano ya kamata ya ɗauki wannan abin da muhimmanci bayan an yi an iske shugaban kasa an iske mu hukumomi wanda abin ya shafa kahin nijerak kahin ministan na energy an gaya musu wannan matsala ga yadda take ba yau ba mun zo mun tsara ruwa musu kukan mu ko mun shira musu da cewa in dai ba a yi maganin wutar lantarkin nan ba insha Allah nan da sati biyu ma zai shiga mu mun dawo kwan mu ta karkata bu mun kama yin wannan mai kina har sai in Allah ya sun gyara wannan wutar lantarki da tsaro. To Obama yanzu kamar da kuka je su hukumomin na tanit sun huto sun karbi masu zanga-zanga. Kwaire kuwa shi eh, abin prefe na tanit shi dai ba mu gan shi ba. ba mu san ina yadda ba amma dai eh, magatakardan shi SA da da merkin Tanu da duka sauran makarrabai na baraki sun tarbe mu kuma har ma sun ƙara nuna shinshinawa da zuwa duka wanda suka tsara wannan jerin gwaron da suran cewa wannan jerin gwanon an yi shi ne na fari kenan a Tanu ba tare da an yi fitina ba ba tare da an yi bike-bike ko zage-zage ba. Ganin cewa kamfanin matatar mai wato Soras na kusa da tanu din al'ummar garin na tanit sun bukaci a sama musu ingantaccen wutar lantarki ta wannan hanya. bukata ta hwari a gagoce so muke a kawo mu gurup sabo dal saboda wannan gurupin wanda suke na suna aiki wanda kullum suke batewa shekara talatin da biyar suna aiki so muke a kawo mu gurup sabo dal wanda a yanzu ma za a shona shi ko ina gari ko ina da kauyuka su samu ta bukatar mu ta biyu shine yaya ne za hukumomi a gama wutan nan ta da magana in ta tsora sukan je in ma ta Nijeriya wadda ake shaki ce daga nashi waje jagoran kamfanin gidan wuta wato nijelek ta tanu mamman shebu cewa ya fi kowa damuwa da wannan matsala kuma a tsaye suke danganin takau mun ta da mata inda an zo kana mun ta kuwa da ta ta da mata sanda inda kowa mutane suna diban kana kwana maka diban mun gashi abin da ya kamata a maka wannan matsalar da aka ta jima ni ko kan da ma zo garin nan kullum ana ɗaukin matakin da wani amma da musu a gyara a gyara uh, group kan harkar mutu ko mutum ne yau da gobe yana zuwa shi da an tsaya a gyara shi ba ni bisa wani ne muke san da ya in group to yadda ce dole ta an kawo mutane masu gyara yanzu ma lokacin su kana bisa gyaran ne ma ake karzan ta man zaku wasu kesu na sun ka ce an kawo mun hauda su yanzu da mun mun ke rabin gari da wuta duk abin da ba a san da shi ba a'a an san da shi ne gidan kanku ana ɗaukan matakai ne gudanar da hudu. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.